صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau wannan yammaci na juma'a watan jumada saniya watan jumada saniya yana da kwana 23 hijira 1434 wanda ya zo daidai da uku ga watan biyar miladiya dubu biyu da sha uku in karatun mana wannan littafi mai albarka mustasar shama'ilin muhammadiyya wanda al الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه ta'ala ya takaice shi daga littafin Imam Tirmidhi wanda shine a shamail Muhammadiyya mun gama babi na ɗaya a cikin wannan littafi a yau za mu yi wannan darasi shi da darasi na biyar cikin wannan littafi mai albarka kama tashi babi na biyu babu ma a fi khatamin nubuwa قال الصاحب بن يزيد يقول ذهبت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم

babu ma ja fi khatamin nubuwa abin da zai magana dangane da tambarin annabta mana babin da zai bayanin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na bayanin tambarin annabta da yake dauke tare da shi khatam ana yi wa tadin fatha a ce khatam kuma ana cewa khatim wasu ke ba kasa a ta fi shahara ta fi kuma zama fasaha ta fi zama daidai amma duk wanda ka faɗa ya daidai ka ce babu ma ja a fi khatamin nubuwa daidai ne babu ma ja a fi khatamin nubuwa daidai ne khatamin nubuwa yana cikin abin da ya shafi halittar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne babin farko da imam tirmidhi ya fara yi mana babu ma ja'a fi khalqin nabi sallallahu alaihi sallam Malamin ta ce ya ware kabarin an dafa ne saboda girman shani shi saboda kasancewarsa wani abu ne na mu'jiza kuma alama ce daga cikin alamun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda zamu zo mu ji a cikin hadisin Salman Farisi radiyallahu anhu hadisin farko da bada ya tashi ne hadisin Asa ibn Yazid a yakuni yana cewa za a bace khalati wa koda ko kuma kawuna za ta fi da ni ilan nabi sallallahu alaihi wa sallama wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma da ce ya Na, ya manzan Allah inna ibn ukhti wajibun dan dan uwata wajibun yana da ciwo sai da lafiya mari kamar ta a alaihi wa sallam ra shi manzon Allah ya shafi kaina wada ali bin baraka ya min addu'a da albarka wa tawadda ayi alwala kan sharif min wudu'ihi sai na sha daga wannan ruwan alwala din na annabi sallallahu alaihi wa wa kuntu khalfa zahri yace sai na miƙe da tsaya a bayan shi fa nazartu ila al-qatami bayna katafayya sai na kalli tambarin da yake tsakanin sa biyu a bayan shi sai za kuwa sai ga wannan tambarin shiddo zirri ta jana kamar kwan wani ɗan tsuntsu ɗan ƙarami kamar ƙaramin tsuntsu ƙarami suna hadisi na Asa'ib ibn Yazid Asa'ib ibn Yazid al-Kindi shine daga cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai dai cikin sigarun sahaba wanda sigarun sahaba ne ƙananan sahabbai waɗanda suka ga annabi sallallahu alaihi wa ba. amma ban zauna da shi sun daɗe tare da shi ba su ne ma'ana sigarun sahaba kamar yadda ya zo a riwaya sahib yana cewa na je hajjin bankwana amma na ya tafi da ni hajjin bankwana tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ina ɗan shekara bakwai a ga nuna ma shekarun sa kaɗan ne ya ka lokacin da manzo Allah ya bada kira yadda bai bi shekara takwas ba ko kuma a ce tara ko goma da haka yana cikin ƙananan sahabbai yana da riwaya a cikin littattafan hadisi da dama ce an haife shekara ta biyu bayan hijira ya bar duniya a shekara ta tamanin bayan hijira yake cewa za a bar dai ta ce gidan nabi sallallahu alaihi wa sallam kala ta ita ce kawar kowa ko yan uwa da hausa ana ce mata eh ya ke ce mata ita wanda ya kira ta zini tabbatawa dai suke da waɗannan eh to ita wani almihim da yana nufin yar uwar mahaifiyarsa yar mahaifiyarsa ko tsammar mahaifiyarsa ita ce mana ta tafi da ni gidan nabi sallallahu alaihi wasallam wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace zahabat bi wannan babu ta sala kiran ta babu musahaba ma'ana ta tare da ni kun tafi da ni da ita ina suka tafi gidan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat bi ya rasulullah ya manzon Allah inna ibn ukhti inna ibn ukhti dan dan uwata wannan ma'ana tana bayanin shi wannan asali kenan wannan dan dan yar uwata wadi'un bi ma'ana maridun mara lafiya ne a'a riwaya da ke cikin sahihul bukhari inna ibn ukhti wadi'un bawun da qafun da ainun waqi'un shine ma'ana yana ciwon kafa shi ne ma'anar wake ko kuma malamin wasa ne shi in na fada uki ƙa'a ma'ana kamar ya samu rashin lafiya amma a nan ko yana da rashin lafiya idan mun ɗauki ko babu karo tsakanin wannan da wancan wannan sai da lafiya a ta riwayar bukari sai ta bayyana mana rashin lafiya. ita ce ma'ana cewa kaba da aka tazo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa addu'a fa mata sallallahu alaihi wa sallama ra'asi yace sai manzon Allah ya shafi kaina kan ne wasu ka samu mai rufiya ya taba kan wanda yake rufiya suka ce inda manzon Allah ya taba kai shi dan haka yusallu lirrafi an yamsaha mahallal waje, da al-marid kace ana san mai rufiya ta taba gurin da yake ciwo to amma a nan shi kawai shi take ciwo na sallah kuma kan shi ya taɓa haka dai ba babu wani dalili da yake wajen da Allah ko mutum ku ya tsika ta ku ya addu'a ce haka idan yana da kuma za a karanta kuma baya da sai mai addu'a za ta amfane shi haka yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kaina masu tarihi suna cewa asali ya yi tsawon rayuwa kuma duk tsawon rayuwa ta nan sauran wuraren da manzo Allah bai taba ba yayi kubura amma inda manzo Allah taba bai kubura ba saboda ta fashi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace wada'a ni bil baraka yi min addu'a da albarka albarka a larabci shine karuwa da ci gaba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai a addu'a da Allah ya albarkaci ne wanda yake gwada mana cewa ba ne bi mutanen kwarai su maka addu'a ba ne bi dan ka nemi addu'a a gurin mutumin kwarai yana cikin ne da shari'a ta halatta a lokacin wani mutum da kake ganin yana da nagarta yana da salaha da ce bawon Allah ka yi min addu'a wanda babu da bi a ciki amma mutumin kwarai da ya shuɗe ya riga ya bar duniya ko da kana da itikadin waliyi ne kana da itikadin bawan Allah ne Ta yanzu cewa mutum ne na ƙwarai to ba ta kira shi ta ce maka addu'a tun da yanzu baya na baya jin ba amma wanda yake nan babu laifi ta ce min addu'a da haka manzon Allah ya masa addu'a da albarka ta ce a nan shi ne yadda yake zahiri wasu da ta ce abin da ake nufi ya yi addu'a da samun lafiya da tsawon rayuwa ya ga ta ce ya rayu shekara casa'in da hudu a duniya casa'in da hudu wanda galibin wannan al'umma ba ta wuce sittin saba'in kamar yadda hadisi ya nuna wannan wannan sittin da wani da yi kar yake har ma yake cewa qad alimtu anni ma mutibitu bi sam'i wa basari inna bi barakati alihi sallallahu alaihi wasallam ina jiya ni na riga na sani ba komai yasa nake jin daɗin ido na ba nake jin daɗin gani na nake zaune kalau gari ku kuma amma kuma da kwari na sai albarka addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya gwada mana da manzon Allah yake da kyakkyawar alaka da zamantakewa tare da sahabbai shi wanda wasa manzon Allah yayi alwala annabi ta ce zai yayi alwala dan yana da buƙatar yayi alwala sai eh, kuma yayi alwala ne dan mara lafiya ya amfani da ruwan alwala bayan ya alwala fa sharibtu min wudu'ihi الطائف بن يزيد في حين شيء مولى الوان الولاء الوضوء بفتح الواو الوان الولاء كنا الوضوء بضم الواو انا لكن الولاء كنا ذاك انا فشربت في الوضوء حين شاد جوان الوان الولاء كنا ada ruwa alwala malamin ta ce ɗaya biyu ne ko dai ruwan da manzan Allah ya alwala ya rage kamar sauran ruwan buta da ya alwala ke nan shi ya ɗauka ya shanye ko kuma ruwan da za Allah ya wanke gaban shi ya zama ya taru a wani abu ya sanye malamin suka galibi abin da ake rufe a nan ruwan da ya ma'ana taba gabar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ruwan ya zama cikin wani abu ne sa'ib ibn yazid ya dauka ya shan wanda yake gwada mana ana neman albarka da abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana abin da ya shafi jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda malamai sun tafi akan wannan malaman sunna sun tafi akan za ka iya neman albarka da tubar manzon Allah tubar da taba jikin manzon Allah za ka iya neman albarka da gashin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka iya neman albarka da duk wani abin da ya shafi wani yanki ne na jikin annabi sallallahu alaihi wasallam domin dama in ma ka nemi albarka ko ma'anawiya ko nufiya albarka ma'anawiya shi ne ta hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ake samunta shi dai kurin abin da malamai suka ce a wannan zamanin a yau idan aka noma da wani abu ce na annabi ne aka kama bargo ko akushi ko kashi ko wani abu ce wannan na annabi ne sai to babban abin da yake matsalar shi ne ka tabbatar da wannan abin da annabi ne ka ji ka nemi tabarruki da shi domin abin da yake sananne sahabbai da suke da irin sauran abubuwan da yake na annabi suna ne sallama irin waɗannan abubuwa suna kula da su ba sa wasa da ya akwai sahabban ba da suka nemi a cikin kuma jikin annabi idan za su mutu sai a cikin su da shi kamar yanzu wanda ya zo ya karɓi riga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da zai mutu sai a mai da kamari da ita kun ga ya tafi da kayan shi ina za mu same da kuma ya riga ta tafi wannan kuma suka rage sukan zama gurin dangin su dangin kuma ba sa wasa da shi akwai kuma wanda suka ɓace sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna gurin jina Usman jina Usman ya je bakin wata rijiya da ake kira Ari zo ban yi kuma ce ba da ya tafi kenan to ina za mu samu ya kasance cewa yawa da tsirin waɗannan abubuwa sun zari. akwai wanda suka ce sun tsare saboda ma'ana masu sun ce kayan su kuma abin ya zo aka in inji akwai wanda suke cewa a'a ai daga shekara ta ɗari shida da hamsin da shida da ta waɗannan munanan mutanen da aka yi a tarihi wanda suka kashe musulmi suka buɗe baruruwa da tabirki suka ke kuma yana cikin annan da suke irin waɗannan abubuwa da suka rage sun kona wasu ba a ce ya rage a gurin kaliba na zamanin da sun bata shi a wani malami ahmad sayyid bata shi littafin sa al-asar nabawiyya yana ta dangane da irin waɗanda abubuwa da ake kawa daga turkiya daga taki a ce wannan gashin annabi ne a ce wannan takalma annabi ne yake ta lam tara ahadan min as-sifati ذكرها بإثبات أو نفي والله سبحانه أعلم بها wannan malami ce bude iya binciken ba mu samu wani abintaccen mutum malami da ya tabbatar mana wannan abin na annabi dai ba haka ba mu samu wanda ya kore mana bincike ba su bane Allah ne kadai ya sani وبعضها لا يسعنا أن نكتب ما يخابر الناس فيها من الغيب إنتي وصابون كما gaskiya ko kwatanta bai zuciyar ba ba za mu iya koye ko da ko kwanto a kai waye tana za ku hamila shuku da irin shakka da cikin zukatan shi wanda malami malami ne mai bincike shi da tarihi a Turkiya yace gaskiya ba mu samu wani amintacce ba da ya tabbata mana wannan abin na annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi da magana ba akwai wasu malamai da suka yi shirin wannan bayani kamar wani malami farfesa da prof abib al-mahansi shi ma irin wannan bayani shi ta waɗannan abuwa da ake cewa na annabi ne idan tarihi na turkiya ya ce mun yi bincike amma bincike mu bai kai mun iya tabbatar da wani abu da gaske ba ba za mu iya tabbatarwa cewa na annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen iya binciken da muka yi abu yana da asali su waɗannan abubuwan da ake bara shi ne wanda za ce wannan abu tun zamanin safai yake iya abin da muka samu kenan ya ce amma mu samu cewa wannan abin na annabi ne suna ne sassa bayan iya binciken mu mutum wannan ba wani wani Allah ya ce to shi ya za su gane shi ne ta hanyar sanadi kamar ya sanadi shi ne wannan takalmin da aka ce na annabi ne gurin wa aka samu shi ya ce da gidan wane ya fito shi kuma wannan ina ya samu shi ce daga gidan wane ya fito shi daga ina ya samu da haka da haka in abin yana da sanadi za a je har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ba ka ce daga ina fito aka ce ai gidan wane ne aka je gidan wane da ka samu wannan suka faɗi wani mutum aka je gurin daga nan idan kai da sanadi za a je inda abin zai yanki wani zai ce ma a shi, wani zai ce a ganin shi ne cikin gidan tarihi ta ce shi a rasa daga ina abin ya fito ba za a tabbatar da shi ba don haka ce ta bayani suka ce ba ma waɗannan wuraren ba ma waɗannan abuwa ba a ta wurare akwai wuraren da yanzu sun duk da ka je kuriya za a iya gwada maka a ce zan da aka yi kaza amma ba tabbas yanzu ɗauki wajen da aka yi bi annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka ina ne inda aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam malaman tarihi sun yi ne ba kuma wani dalili ingantacce da za a dogara da shi a kan yan ne da wani malami abu tsarin al'ayyashi min kitaban sa ar-rihnatul ayyashiyya yake cewa wal ajabu annahu sayyadu ma annan min ad-dari min dar masjid abin mamaki sun ayyana wani guri a cikin wani gida gwargwadon gurin da mutum zai ke kwanciya wa qalu sace mawdu'u wiladatihi sallallahu alaihi wasallam kace gurin da aka yi annabi ne sallallahu alaihi Ya ce, amma alal haqiqa zai iya wahala ayyana inda aka yi manzon Allah ta hanya ingantacciya ko ba ta hanya ta ba ingantacciya ingantacciya ba wani malami Ahmad al-Jasir yana cewa wannan ne da aka yi na inda aka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam يقال على القول بأن الجزم بأنه الموضع المعروف إن عامة الناس يشبه الموضع yace wani yana nuna mana cewa gurin da aka sani ake gaya sauran mutane na aka yi zan Allah nan ne aka yi su ce wannan dai guri ne da ake ba a, ba mu da wani tarihi da kace da yake wada haka Wani Allah ne ki ta yaya za a ci ce ina kai manzon Allah ya ya baki wanda yana koma zuwa ga fiqhun sahabbai da fahimtar su ga addini suna daukan addini shine abin da manzon Allah ya gwada addini abin da manzon Allah ya ce a tafa shi ko a yi tabarruki da shi ko a yi amfani da shi addini da shi ke dauka addini abin da zai nuna mana haka inda manzon Allah ya zauna da sahabbai shi aka yi gubaya gubaya da Allah ya ambace ta cikin alqur'ani لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة kun ga karkashin wata bishiya ne sabis ko manzon Allah mubaya wanda manzon Allah yake ta duk wannan bishiya ba zai shiga wuta ba dan aljanna ne duk waɗannan safa Jabir ibn Abdullahi fi dubu ne da dari hudu ne to wannan wajen Abdullahi bin Umar ya zo a cikin sahihul Bukhari Abdullahi bin Umar yana shekara da ta zafi shekara ɗaya ba daga yin abin muka dawo ya ce ba jama'a min tasnani alal shajara allati baya ana tahtara yace mu bi daga sabai yace bayan shekara guda da suka dawo yace ba mu samu mutum da suka sabai sun yi jima'i kan nan da gurin ba mana wani ya ce wannan bishiyar ce wani ya ce a wancan ce wani ya ce a wancan ce yace ba inda mutum bin su da kan wannan ce abu idan yi dan Umar a cikin yi Bukhari saboda ne saboda su maza da bai nuna wanda wannan ce za a dinga neman albasa da ba in yau ne in yanzu ne ku za a bai da gurin gurin bauta ne za a mai da bishiyar gurin shafa da neman albarka sai da ji wa ana a tattalin labarai ana cewa an samu wata bishiya, wani gari ta rubuta Allah. shi mutane su dinga wani gurin da kuma za ta bar ne wannan ya ce ba mu iya ganewa ba haka nan ya zo a cikin sahihaini bukari da muslim daga da ibn abdullah yace mun tafi in taraktu hajjan na tafi aikin haji kamararsu bi qaumin yusalluna shi da gurin su mutane suna sallah yake cewa da na same suna sallah kullu sai nace ma hadal masjid wannan wani masallaci ne ko mutane suke yin sallah gurin qalu sai kace hadhihi shajaratu haythu baya'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai atar ridwan ya ka ce mai ai wannan bincike ce in ka manzon Allah bai a aka ridwan Ina aka manzon Allah mu baya a. yace fa sai su sa'id ibn musayyib ina je gurin sa'id ibn musayyib ba fatta dini ba ne cikin tabi'ai ba ba akhbartu sai na bashi labari da ga mutane a wajen wata bishiya suna sallah na tambaya an ce bishiyar da aka manzon Allah mu baya ce fa da sa'id sai ta yake addasa ne abi babana ya gaya mu annahu idan kana fi man baya a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta tafiya shi babana yana cikin wanda suka manzon Allah ko baya a karkashin wannan bishiya baban da muka dawo shekara mai zuwa ko san sai ya kamanta da mutida da shi wanda aka yi abin da shi fa qala sa'id shi ne ce inna ashab muhammad sabon za Allah ban san gurin ba wa alimtu mu an an tun ce yanzu san gurin wa an tun ba alamu Idan ko gobe su sani yana musu insani iya zo zabe mu suke gane ta mutu wannan mutane da suke cikin Allah gurin ba sai aka yi ka gane wannan gurin haka nan ya zo a cikin sahihul bukhari daga Abdullahi da Umar hadisin da na ambata mana ita shekara ta dawo ba mu iya ganewa ba to wanda yana gwada mana yadda gurin su ta to yana ga abubuwa da ake amfani da su wanda abin da ke tashi daga nan ya koma can idan ya zama bishiya ita ba ta tashi tana nan amma Allah ya mace Allah madaukaki ya kaddara kafin sun manta ta to iya gane ta ba dan kiyaye tauhidi to ya ga aka su za Allah da nake tashi daga wannan gida ya shiga wancan gida daga wancan gida ya je wancan gida kaga zai ke sarwanta a kasa gane wanne ne shi haka Imam Nawawi shi ma ya tabbatar da cewa wannan bishiyar ba a gane ta ba sai da sabin sa da yake cewa qala al ulama malamai sun ce sababu ha, kare da ya ta koyi a kasa gane ta Allah yubtana nasu biha ta a cikin mutane da ita lima da rata ta hamilan tsayi saboda an kire da ya gudana karkashin ka wani zurin da wasu sakina Ya haka sai ake manta wannan wuraren ya ka akwai yin hikima ilahiyya wasu wuraren da ba su da alaƙa ta bauta sai Allah ya sanya a masa wurin shi da gajen bidiya kuma tana ta faɗa dan inda aka yi manzon Allah an rufe gurin an yi masallaci ko an yi kaza to ita shari'a abin da take addini shi ke addini kuma dan khattab Allah ya kara masa yarda da yazo Ka'aba zai yi dawabi da yazo dutsen a Hajar Aswad wurin jan nono ya tumbaci dutsen sai ce wallahi na ga manzon Allah yana tumbata ba dan na ga manzon Allah yana yi wallahi ya san tumbaci ka ba dan na san duce ne sai ba ka amfani ba ka cutar kuma ke za a cikin Ka'aba na sai kada inda manzon Allah ya sumbata? shi ma iya ne yake tumbata baya tumbatar ko ina don haka dai sa in ya tabbata abu na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ne to ana tabarruki da shi to amma dole sai ya tabbata inda daga annabi ne sallallahu alaihi wa sallama yin amfani da ruwan da manzon Allah yi alwala a can ko manzan Allah yi kashi kamar yadda yi rubuta riwaya sahabbai su kare kashi su shafa a cikin ko manzan Allah yayi aski sahabbai su karɓi gashi wanda ka ba koyaushe sahabbai suke yi ba manzon Allah yana alwala yana yawan yin alwala amma sau nawa za ka ji an sha ruwan alwala ana yi ne jefi jefi wani sa'in ma da dalili lokacin inda manzo Allah ya yi kafi suka cinye kafin suka taba a cikin su suna so su bada wani sako ne ga kafirai a lokacin an je za a yi tudun hudaybiya kabaran baka sun turo wakilan ana kulla turudan sai suka yi irin wannan da manzo Allah ya yi kafi suka tafi sai suka taba a cikin su wannan mutumin ne ke ji a mutanen cewa wallahi na ga wanda suke tare da shi baya yin kashi ma ya tsotsa kan da mafi su kabe shi sun sha ba a jikin da ka waɗannan mutane wallahi ba za su gudu kamar shi ba wanda sakon da suka aikawa kenan inda ya da sai ce amma ba za ka karanta a cikin cewa ko yau ba za a yi kashi kai mai jin da ya sha ba a cikin shi ba rantana za a samu wani mutum da abin da ya a sanyi? in ya kashi a sanyi? yi ya yi a shanyi ma da rantana ba ba da mace ne ya a me ita da tsara ana yi kai bayan na sallallahu alaihi wasallam ba wani mutum ma da yake tabarruki da asar da shi dan sabi da biyo sai jira bakar ba biyo sai jira Umar ba biyo sai jira Usman ba kaga da ana yi da fitu waɗannan manyan manyan sahabban wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ka dai suka yi wa ya ga dai ki bashirin ko shin wa ruhi ya daga wannan ruwa na annabi sallallahu alaihi wasallam yace da wannan imamu bukhari kan hujjar cewa ruwan da aka yi alwala da shi ya rabu ruwa ne mai tsarki da za a zo da kwatanniya za a zo da roba za a zo da kwano in zo in yin alwala na ta wanke hannu in ka ɗeba hannu na ina tafowa ina wanke sauran gabbai na ci wannan a ruwan ya zama da jasa sabanin yadda wasu malamai suke cewa allahu amma ruwan da aka yi amfani da shi suna cewa ruwa ne na jasa yace sai ya shanye ruwan da manzon Allah ya wa qultu khalfa ce ta tashi bayan manzon Allah wasu da ke Shida ya tashi ne don ya wannan kan bada Allah kila kuma ya tashi ne haka kullun ittifaqan sai kuma Allah ya sa ya gani har anan yana gwada maka a manzon Allah ya bi addu'a har ya samu lafiya har ya miƙe ya tsaya wa nazartu ila al-qatani kike sai na kalli wannan tambayi a'a sai da tafiyin tsakanin kamadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ya ce baina ya kasa ɗauka tsakiya yake da tuna ba tana nufin tsakiya ba da ce a takaribiya don towa da zagamayin ta suke ya fi kusa da ɓangaren hagu cikin zuciya zuciya tana ɓangaren abu a cikin ɗan adam to shi ma suka ce tsakar ɗan adam a gabanin shi ta samu yake yaya yake zai ta ce ba'i huwa sai ga shi wannan da mistu jirgin adala sai ta ce wani kwan don wani tsuntsu al'adala tsuntsu ne na ga wannan shi a cikin net ba ba ban san da wasu sunan shi ba da Kuma matsala ke wasu abubuwan za ka yi in shi shiga cikin google ka sanya ba sunan abin zai baka wajen abin kala kala to amma kuma tun da kai ba dan kauye ba ne, ba za ka san sunan shi ba sai dai ka gani ka ka gane akwai irin waɗannan tsuntsayen da yawa yanzu al'amura sun zama sauki ta hanyar karatu a duniya za ka iya shiga ka gare su amma ba lallai ka ce gane wani abu ba ne wasu su ce ina manta shi da cewa sun tsone wanda yake kuma yadda yake dan wajen ga wanda suke ta a kowa za ga hoto ne shi ne al'adara ka gani ban san wannan sun ba a haka ce ba mu da shi duk da ba ka yi zuwa za ka

nama ne da ya ɗan tsago a jikin ma'ana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce irin naman da idan ya motsa za ka shi ma yana motsi ma'ana kamar ɗan tudu ne Allah madaukakin sarki ya da shi shi zama nama ne kisa shi ba ta anan kamar kwan tantabar ana kamar kwan wannan alhajara wannan dan tuntun da imamun nau yana cewa alhajara ana ana nufin khaibar rumfa to rumfa mu je mun wuce magana ina ce a kaiwa a al'ajala kamar doka yace sir anan ana nufin kaiwa tana da cikin da ake sama na tsauni ba cikin akwai wasu kamar maballai girman abin kenan to amma dai malamin sun ce wannan fassara ba ta da karmi fassara da ta fi karmi wannan abin shine kamar kwan ma'ana wannan tantabara ko kucca ko ma ka kira shi da abin da za su shafin su ne karami haka yake a cikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu zo mu ga wani sahabi ya tuka tashi da cewa tashi za mu zo da sahabin da yake da na sa tsora sai na tafi shi sai na ji gashi malamai suka ce gashi da yake mai sahabi ne tabo shi ba gani shi ne gashi ba amma duk wanda suka ga sun tabbatar da dama ne ya fi san duhu a bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan alama ce da cikin alamun annabta ana yau ba zan ana wannan alama kuma ya ba da labarin da suke da ban waɗanda suka zo ƙarin fitari da ka za a gane ga duk wanda ya rubuta manzon Allah zai gane shi da wannan alama haka Allah madaukakin sarki ya halitta manzon Allah da ita yace an Jabir bin Samura an karbo da Jabir bin Samura قال يتي رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تنبري النبتة بين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم تقالين كما تقال الله صلى الله عليه وسلم أبو جابر يجي غدة حمراء قيل أنش ونب ونسوك غدة أنا تكي لحم نعمة كينا ونسوك ونعمة يحدث بين الجلد واللحم نعمة لدي يكفوا تكالين فاتحة ونعمة جكنا يجي يجي za ga yana burge shi to haka na dai shi ba a ja suka ce alai ya ci ci da ja shi ya dandan ba lokacin da ya dan shi wani sa'in wani zai dan shi ga kamar fari ne shi kuma dan shi da fari wani kuma zai dan shi ga cewa ai ba fari bane ja ne sai kuma dan shi da ja kowa ne da irin yadda ya gan shi shi yadda zai kuma dan shi yace bai baydatil amama kamar kwantan tabara har yake nuna mana alhijira ita ma dab take da tantabara dangin ta ne dangin ta ne ma'ana dangin kurciya hasiya tantabara irin wannan dangin ne ko da wankan sunan ta da hausa ba ba ne sai ce mitu mai da sun mama kamar wannan tantabara haka ya gan shi a bayan kafunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga ko da wannan ya isa mutum sa fi sun mana zarra sun wuce kaga yanzu ba da za a yi mu da wannan shi ga wannan Allah mana sarki nuna masa barke ga manzo Allah ke da iya gani amma dai su ga shi sun ga manzan sun ga shi da manzan Allah na da عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن عاصم ابن عمر بن قتادة عن جدته رميسة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتبيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن asim ibn umar ibn qatada ya rawaito an jaddadihi daga kasarsa ita ce rubaisa wannan rubaisa yake daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan hadisi yake nunawa ita ce kuma kakar mai riwaya din ma'ana mai riwaya ya riwaya ne daga kakarsa ita rubaisa tana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم ce walau walau asha ta ina ku ko idan na ga dama an uqabbil al-khatam alladhi bainaka tabayyin in sun banki wannan tambarin da yake tsakanin kafadin sa biyu in kurbe saboda kusanci na da shi ga diga shi da ba an na yi ko gani wata gaya mana bai ta ji manzo Allah na cewa ba ta ka mana jimla mu tsare ta jimla ce da ta bujuru magana ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce idan fa gida su shi daga dama sun sun tambarin da ke tsakanin kafatin sa guda biyu guda zan yi shi ne ba Allah ya to amma ya ka ji a jimla mu tsare da me amfanin ta wannan jimlar suka ce ta kawo wannan jimla ne don ta nuna mana tabbas ko shakka babu ta ji daga annabi sallallahu alaihi cewa ta daga annabi saboda kusancin ta maga ta ga annabi kamar ma a ce ta tumbaci abin da yake bayan shi Kiri ce walau a shahu ma'ana kamar tana wani duk lokacin da ta ga dama a shahu da ce da yawan ce walau shi ita ce walau a shahu kamar ta ce duk lokacin da na ga dama in sumbaci wannan da na sumbata ita dai ta yi amfanin wannan ne don ta gwada maka kamar ka ta ga abin tana gani yayin da ke da labari sai da ce ta ji manzon Allah ya kuri yana cewa ne sa'ad ibn mu'az yana cewa alibi ibn mu'az yau ma mata ranar da ya ba duniya sai manzon Allah yake bada ce ke kazzalahu arshur rahman a arshin ubangiji ya yi ne ke sa'ad ibn mu'az ranar da ya ba duniya manzon Allah ya ce sai da da ya girgiza ka duba girma al'arshi suka ce a duk halittun ubangiji ya mai girman al'arshi kuma Allah ya bamu labari ya daidaita kan al'arshi daidaito irin wanda ya dace da shi da daidaito irin nawa ko naka ko ba mu iya daidaita kan abu sai in muna kai shi nan jin shi ba za mu yi ba irin wannan Allah ne ba ya ce an motsa in ya motsa Allah zai motsa a'a Allah madaukakin sarki ya ce ya ga mana harshen nan barayi sun suna tafiya da shi ya hamilu arsha rabbika yawma idin fawqahu Tamaniya Allah ثمانية الذين يحملون العرش ومن فوقه ومن حول ومن حوله suna Allah wani sirki ba mu labarin da sun da suke dauke da al'ashi suna yin addu'a suna istighfari ga mu'minai kuma yana mala'iku suna rike da al'arshin ubangiji halitta ce mai girma to ranar da sa ibnu mu'az ya bar duniya sai da al'arshi yake jinna yake wanda yana gwada darajar mu'az ibnu sa'ad ibnu mu'az shi ne daga cikin shugabannin mutanen Madina ya musulunta a hannun Mus'ab ibn Umayr kafin manzo Allah ya hijira ya zo Madina kuma da ya musulunta duk jama'a sun kuma suka musulunta saboda mutum ne mai girma mai daraja ya je yakin Uhud tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kuma zauna tare da manzo Allah bin da baya ba haka nan ya je yakin Badar ya je Khandaq yakin Gwadado wanda a nan ne wani kafiri ya harbe shi a hannunsa a cikin wata jijiya shi jini ya dinga zuba har aka yi mata ma'ana aka yi magani ya fara kumbura ya kinke jini yana zuba aka ɗauke shi a shi masallaci aka yi mai kusa aka ajiye shi ana jinga shi a wannan lokaci bayan an dawo daga kandar gwalalo yakin wanda ana aka bi mai raunin wanda ana ya tafi gurin yahuda bani ba saboda sun warware alkawarin da aka yi da su shi ne same sun shige cikin shirya su sun shige cikin ma'ana bangaren su sun rufe gobe akwai abin da ake kira al'alfisu a larabci shi ne kamar garuwa garuwa da ake cikin ya su kana da garuwa sun suka rufe gobe wanda Allah ya yi su gobe su yi da kudo su yi domin suna gurin me zai biyo baya da shi ne suka ce to shi yadda za su fito amma a kira sa'ad bin mu'azu shi ne zai faɗo hukuncin da za a yi sai hukuncin da ya faɗa sun yadda kuma suna ganin sa'ad ai akwai kawance tsakanin su da kabilar sa'ad ko da sa'ad a lokacin jahiliya haka in sa'ad ya zo zai musu rangwame ba ya musu jabalin nazir kun san bani nazir ba maza na koran su ne cewa ya dinka fita daga garin madina Dau abin da dabba za ta iya hawa banda makami banda ne abin da ba za ta iya rauka masu manya daga shi aka je aka zo da sa'ad yana masallaci bai da rabiya an ji mai ciwo sai waya akan jaki sai waya akan abin hawa da yake ba ro sai manzo Allah ya ce safe ko ila sayyidikum ku tashi ku tarbo shugaban idan ka ci tashi a tarbo mutum babu ne tashi ka je ka tarbo mutum ya duba babu ne abin da aka ana cikin shigo abinci wanda ne safe ba sai amma a tashi a tarbo shi ba da bi sai manzo Allah ya ce ko ila ko suka je suka tarbo shi aka kira wannan yahuda to gashi ya zo kun yadda da duk hukunci zai da suka ce mun yadda kun yadda da hukunci zai suka ce sun yadda ta suke ta ce za ka hukunta shi abin da hukunta ya rasulullah duk wanda ya yi yaƙi daga cikin su a kashe shi matan su gaba ɗaya a kama sun zama bayi zuciyar su kuma ta zama ta musulmai da nema sai manzon Allah ya ce laqad hakamta bi hukmin dahi ce ba saba saba wani. Allah ce ka yi hukunci da hukuncin Allah wata yi wa bi hukunci bane da hukuncin Allah da yake ya daidaita a saman bakwai shi da ka sai suka mutu shi ne zuba da zasu su wanda ya ga ya balaga ya kai matsayin ɗaukar makami shi a yanka shi shi wanda ya mutu amma saboda shaurin kai da ya wuda aka aka sanya yanka ka'ab al-qurazi shi ke ta ni a ranar abin da yake ce ni shi ban na gaba ban girma ba dama za a duba ma'anar mutum da an ga gashi a cikin ya bayyana za ka yi imani ko a kashe ka ne shi ba zai imani ba sai a kashe ta abin ce ne ina cikin waɗanda suka fi fita kuma Allah mu da san shi ne arziki da musulunci babu tsorafi sai da muke rawaito riwaya da hadisai wannan shi ne sa'ad ibn mu'az bayan ya dawo daga wannan sai wannan ciwon nashi ya kalle shi wannan zubar da jini sai ya mutu daga wannan ciwon. shi ne maza Allah ce to ranar da ya mutu shi da al'arshi ya girgiza suna binne shi a a. wasu ma na cewa ruwan ruwayoyin da ake kawo na tarihi suna nuna cewa da aka ɗauki gawar shi ba nauyi da mutum ne mai shi ba shi sa bai sai mamaki rashin nauyin sai maza Allah ke yi ai ba kun kaɗai kuka ɗauke shi ba da mara shi ba tare da haka ba za ku ji nauyi ba an taɓa bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata tiba ta al'ariri. sa bai suke mamakin wannan yana cikin da kake da laushi kan al'alil kamar karan miski ne yana da laushi sai manzon Allah ya ce zuma maki kuke la manadilu sa'adin fil janna khairun min hawaliya manzon Allah ya ce an kiki hayafi irin wannan na sa'ad na aljanna ya wannan nawa laushi ya bi da alkhairi kuma wani ya tabbatar da sa'ad na aljanna ne idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada wannan Qur'ani da yake manzon Allah ya ce tanzalahu arsha al'arshin ubangiji ya yi girgiza wasu ka ce ma'anar ya yi girgiza shi ne ya yi murna da zuwa sama shi ne ma'ana shi canza wasu sha'a ya yi girgiza ne istibsharan wa fururan bi qulubi ya yi girgiza ne don murna da zuwa shi a sai shi mutum da kwarai ya mutu duk sama sai an sai kamar yadda hadisin bara ya nuna yana mutuwa kan za ta sama mala'iku za su karɓi ran sanya cikin wata sama mai kanshi a nan ga jiki ana ta kuka ana ɗin wuri kuma ya yi sama mala'iku sun tashi da shi da sun je sama ta ɗaya shi kan shi ya faɗa ne sama yi mala'iku su waye mutu ne ba hadi da ruhu ba da rai ne mai tsarki irin wannan sai ake kula da kula kula wane ne dan wani sunan ya fi kowane suna daɗi da ake kiran shi a duniya shi nan daga nan sai tun mala'ikun gaba ɗaya su haɗu su raka shi sai zuwa sama ta biyu haka har sama ta uku a za a je da Allah zai kuru ku rubuta cikin illiyu wanda sai a dawo da shi daga nan kuma sai a ke tambaya kuma a buɗe mai kamar shi kuma ce da haka al'arshi ya yi girgiza ne don murna da suka waje wanda sai a nan girgiza da ake rufe ba girgiza da kasa ne ba al'arshi a nan ba al'arshi ake rufe ba arshi a nan ana rufe gadon bakarar da aka ɗauke shi zama wannan tawiri ne ya ai bai ta ce idan zalahu arshur rahmatu kaga al'arshin ubangiji mai mai rahama ya ka ta ce makara ake nufi tawili ne ghairu maqbul domin akwai ruwa da ta zo cewa idan salahul arsh in sai al'arshi shi ana nufin makara to amma wannan riwaya ce mai rauni ba ta gwada abinda suke su ba da haka magana man raji a shi ne alhadisu ala zahirihi al'arshi ya yi girgiza saboda mutuwar sa'ad ibn mu'az wannan hadisi imam tirmidhi ya kawo shi saboda mahallin shahid din da yake cikin hadisin yana cikin bukari yana cikin muslim yana cikin sunan na ibnu baja a ya kawo shi ne kurin saboda kanin da cewa ta ga wannan tabbarin annabta na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi malam yace abu zai amru bin ahsab al ansari kan qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ce min ya aba zaidi ya kai baban zaidu kudu da kuke zo kusa da ni ban ba za ne shafi baya da. amma ta su zara hunce na shafi bayan manzon Allah wa waqa at amali ala al-khatam shi ya kuma ta fada kan tambarin ta. wanda zai race wa man khatam shi ne riwaya ta bai abu zai ne khatam shi ne sha'aratun mujtami'at wasu zasu ga su suka wanda shi da tsara wuri daya malamai anan suka ce ya fassara da gashi saboda bayan naman ya fito kuma gashi ne da ke naman shi ne dole an nishi gashi ne sai doga tambarin an nafsar gashi ne bai gashi a lokacin da yake nama ba kamar yadda sa'i ibnu yazid ya gani kamar yadda rumaita ta gani kamar yadda yazo zo hadisin jabir ibnu samura duk wannan sun gani shi kuma hannu ya shaba ya kasance babu ta'aru ne tsakanin wannan riwaya da wannan riwaya shi ya gan su ne a matsayin ma'ana ya shafa ne da hannu da aka wancan lashin da ya lullube gurin shi ya ji buraida ya ku, shi ma da ya kama na hadisin buraida buraida yana ta ja a salmanin farisi salmanin farisi ya zo ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi da qadimal madina yayin da ya zo madina shi ma ila da kafaki ma'ana ma'ida a nan a larabci ba a kiran kwano ma'ida sai inda abinci a cikin shi shi ne ma'ida inda za a kawo da wani abinci a nai a rutsabun shi ƙara mutum wanda da abin ne akwai rutsab rutsab dabiro ne mai daɗi wanda yake ba mutunciyar dabiro ba dabino ne amma kuma za a ganshi shi lukun lukun ke ba waza a haɓai da yadai rasulillahi a nan wa wannan. shi ya ajiye wannan a bakin gaban annan sun alaihi wa bakare fi ce ya salman ba haza shi ma zan dace a salman me wannan bakare fi ce sadaqatun alayka wa ala ashabika karaka ce na ta maka ce ya rasulullahi kai da sarbaka bakare fi ma zan dace girfa a hada shi ga yayin fa inna la na kullu sadaqa kuma ma ce sarbaka kuma ba ne a nan ba wai dauke daga ba dai ba dauke ne daga fa inna manzo Allah ya magana da zabiru jam mu yana da mu ahlul bait kana kullu sadaka ma ma cin sadaka saboda manzo Allah da yana cin sadaka ai bai tara sai da kowa sai a ce kuma ya zo ne dan ya tara duniya to gaba ɗaya ma sai Allah ce kada ki sadaka sai ita kuma sadaka galibi cin ɗaya da tausayi ne yake sa ba ta. bare kyauta ita kyauta ana barwa dan soyayya da kauna amma sadaka cin ɗaya da tausayi ita galibin sadaka mai karfi ne baiwan wanda yake na fiki da nakasa ko mara biyu ko mara hannu ko mara kama ko da yake da wata nakasa shi ake ma sadaka amma da ka je gidan sarki da sai ga sadaka na kawo na kama sai a sai a dake ka sai a kore ka amma an kaje ka ce na kawo sarki kyauta ita kanta ta za ka ya ita kyauta tana mutuwa ne daga sujiyya amma ita sadaka daga rauni ne da haka sai Allah ya hana wanzan Allah ba ba ya so sadaka amma a halatta mutum ya ce ba zai sadaka ba in ka ci ruwanka amma in za karɓa ka ci babu ne shi ne in sharifi ne ban sani ba shi sharifi ne kada ka sharifai na gaskiya ke na gidan annabi sallallahu alaihi wasallam qala farafa a sai ya ɗauki dauke waja al-qada ne mithlihi ja al-qada suka ce wani lokaci sai aka ba da gobe ba ana nufin gobe kamar ta bayan yau ba a ana nufin wani lokaci sai gobe bismi ne fata fata irin wannan sabaki da kayan marmari a ciki wa wada'ahu da yaday rasulillahi sallallahu sai ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da sai maza Allah ce ba ta ya salma yayi wannan ya fi salma ba kana hadiyatu laka hadiyatan laka wannan kyauta ce gare da ya ga ba sadaka ba kyauta wa da suna sallallahu alaihi wasallam ya ashabi sai manzon Allah ya ce wa sahabbansa ko ku ku shimfa da hannaye kowa ya ci shi za ka ce a idan an ba mutum kyauta na tare da ba a to ba ne ya ba akwai hadisin da yake cewa idan aka yi maka kyauta tare da mutane to a mutum tare ya sani amma da bai inganta ba shi ne yana cin abin da ake so lokacin da aka baka kyauta ko mutane na gani to sai ka ba su wani ba shi abin da ake cewa na dan gani shi to shi ba za ka ba sai ce kowa ya zo hannun shi a ce ثم ma na zara irin ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم كم فرق أن نبتع أبايا من an zo karanta kifta yadda take amana bihi sai imani da mutum lokacin da zo ya kawo sadaka bai imani ba lokacin da ya kawo kyauta bai imani ba amma lokacin da ya zo karo da uku ya ga tabbarin annabta sai imani wa kana lil yahudi shi kuma bawa yahudawa ne bawa ne a gurin yahudi fa istarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza wa kaza dirhaman shi manzon Allah ya sayi a gurin akan kaza da kaza da dirhamin da malamai suka ce ba da yanki manzon Allah ya bada kuɗi ba ba za Allah cewa ya je ya nemi a rubuta mai farka Ya aka rubuta mai kuma manzon Allah ya taimaka masa biya za mu zo mu karanta A ala an ya gare sanan nan daga cikin barna da aka rubuta masa ya ya dasa da biyu da ya amana salman fi hasan din kuma yi aiki ya ya kula da jami'a, har jami'a ya kai yadda zai ba da yaya wa garasa lafiya ne alaihi wasallam na ƙina sai manzon Allah ya dasa mai wannan nan ƙabilai In illa naqlatun wahida wanda guda daya garasa ha Umar sai da Umar ne yau da tsada idan yadda za mu zo mu karanta riwaya shi uba gidan shi ya nemi cewa ba za ka zama ɗa ba sai ta samu dabino wanda za iya dantawa ya fito yi ta ɗa kaga wanda aka rena kenan kamar mu ce gini, sai ta kama da gini guda ɗari uku da haka yana buƙatar kalmar yanzu ya samu inda zai dasa dabino an gane ko inda zai dasa wannan dalilo da zai fito a iya zama iri ta ne cire shi sannan a ba wancan mai da aka zo aka tara wannan iri sai manzon Allah ya zo bayan an yi ramin an yi komai sai manzon Allah ya da dauka da annabi mai daraja yana sadiya ya da sai dai yasan ya gaba ne banda guda daya amalat bil aqra min ha sai da suka dauka a wannan shekara sai suka fito wannan ta min namla amma guda ɗaya ba ce ba فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzo Allah ya ce ba shi aro hazihi nakla to me ya faru me ya samu wannan nakla din me me ya shaɗin ta fa kana Umar sai Umar yake ya Rasulullah ana garasu ani da na sata da na da hanu ta kare kullum manzo Allah ya kire ta fa garasa ya sake da sawa fa amana fi ani ai ba shi kar sai ne saboda mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan anan kissa ce doguwa ta Salman al-Farisi kuma kisan salman al-farisi akwai abuwa da yawa da za a faru da su. haka daga da tana da sun fi mu karanta ta ko da abu hujjai a cikin sabai ba wanda yake da irin wannan kisa ta shi ne da ya sha wahala yana cewa kisar daga abdullahi dan abbas abdullahi da abbas yake ba labari shi salman ya yi samu gaba ne ba abdullahi da abbas labari sai ne ba manzon Allah labari a kisar ta zo a cikin a littattafan hadisi a ta cikin sira kamar Ibrahim islam ya kawo ta yana ta kuntu rajulan farisiya ita ne kuntu shi ba farisi farisa ba laraba ba ne kiraniyawa kenan ba laraba ba ne ba sa laraba ne suna larabci to ya ce kamar yadda koya yace ne mutum ne a farisi in ahli asfahan in ahli qaryatin yuqalu laha jay da garin suna karya su jay yace wa kana abi jikan babana ya kasance shugaba shi ne a jagora na wannan alkaryar shi ce kuma ni ya fi fiye da kowa shi ce bai kushe bai yana kona saboda yadda yake tsaunata har ya tsare na a gida ya hana ni fita kamar yadda ake tsare yarinya budurwa a hana ta fita ya ce kuma na yi ƙoƙari a cikin addinin da na bauta a wuta inda fari ta wuta suke wuta ya ce na yi ƙoƙari har sai da na zama saboda matsayin da ya samu shi ne shi kula da wutar da ake bautawa shi yake wutar hidima makami wani matsayi ba shi ce ba na bari ta kalu ko yaushe da ta kusa mutuwa sai ba fara mata kira shi ce babana yana da wata gona mai girma wata rana ya shagara can cikin gonar ce ce mun ya bunayya ce kira karmar ya ce ya kai ɗana ce tsare shi gultu bi buniyani hazan yau ma'an zai a to yau na shagarta wajen gini rabi na farko na ta bace ba na shagarta wajen gini ko za mu yi na fasari a je ta gano wani biye a cikin je ta yi min tsinkaye je ta yi min kewaye kiwoyoyi ya take ce wa amara ni fiha bi ba'd ma yurid yani abu wala abin da yake kudin da zai yi yace san da ce wala tahdisan wala ta tahdis anni kada ka je ka dade kamar ni baka dawo ba saboda ne yake ga wani yake ta ba in daga ilikta fasa haɗe kuntu a haɓa ilayya kunta a haɓa ilayya min zai haɗe sai idan ka je ka daɗe baka damu to zan kuma damuwa da kai da gonar ka ba wanda ya hana ne komai saboda yadda yake sannan shi salman shi sai na fita shi salman na tafi gurin wannan gonar wannan fatin gaba da tsaye ko manzon Allah lokacin jahiliya kuma a can garo sai sai na tafi ina tafiya sai na wuce ta wajen wani tuti University to tutar zuciyar mishan. Cikin kira da miliyoyin suna ibada. A lokacin addinin kiristanci ya fi zama gaskiya fiye da addinin majusanci. Shi addinin majusanci ya fi da asali daga sama. Amma kiristoci addinin suna da asali. Kuma a lokacin akwai kiristanci mai kyau. Shi ce suna ibada ya ce ni kuma ban san ma abin da mutane suke ba saboda tsirin da aka yi gida ba taɓa gani ba. Ciki da na ji muryoyin na shiga. kina kallon mai suke yace sai na ibada ta burge ta ban sha'awa ne sha'awar wannan al'amarin nan sai ya faɗa a rufe wannan addini ya fi addini shi kai wallahi ban bushe ba ina nan har rana ta faɗi ina gurin na bar ma inda babana ya aike ni zuwa gonar zuwa lambun shi ban ce ba sai na tambaya bayan an tashi na ce wurin asalin addinin kula da ina ne yustake bi sham sanin addinin yana sham shi ne da gurin babana Ali ya aika a nemo ni lamari na ya shagaltar da shi ina zuwa kinki ina kashi mai dana ina kashi yace ban gaya maka ka kula da kanka ba ban gaya maka kiyaye ba sai na ce wallahi ya baba ya wuce ta wajen wasu mutane suna imada cikin tushin abin da suke ya ban kaye ya ban sha'awa kuma na ga wallahi addinin su ya mina ma alkhairi dan ka anan ta a har rana ta bani shi ba ya ce ai bolaye ya kai dana sai ta bi zalika dina sai wannan addinin ba alkhairi a ciki yace shi ba majusi jufi sai su kuma yanzu yana so ya bar addini sai ce babu alkhairi a ciki addinin ka da addinin yi yana da alkhairi sai karbar ya ce a'a baba wallahi inda na khairun min dinina ya ba addinin ma alkhairi ya ce sai ya tsoratar da ni ya samo bari ya ɗaura min a kaba ya tsare a gida don kada cuta saboda ya ji tsoron idan ta fita to zan faɗa wancan addini ya ce ni kuma sai na aika waɗannan kiristoci ya ce idan ayari suka zo daga sham ba da labari sai ko a gaya min in aka samu fatake matafiya sun zo daga sham za su koma a gaya min ya ce da ayari suka zo masu kasuwanci daga cikin kiristoci sham sai aka ban labari ina ce idan za su koma a gaya mun in ce da za su koma a gaya mun ne na kalle wannan barin da kaba na nayar sai na mutane na bisa har ta zo gare shi to daga nan ya fara tafi su ta neman gaskiya ya bar yanzu ma ya bi ya zo gare shi ya ce da nan gare shi sai ce man hafsanu hadha ne himma ba ya kowa ilimin wannan hadisi ya ka nuna mai wani fada a tuta a cikin shi kowa ilimin wannan addini shi ce sai na je gurin shi na ce na yi sha'awar wannan addini na ina so in zama tare da kai ina maka hidima ina koyan addinin a gurin ka ina sallah tare da kai sai ce gobe su shiga shi ce sai na zauna tare da shi sai amma abin mamaki mun gurgurtun ne A shi bai ba ka fara shi da addini ba ko a zahiri shi ne oga shi ne shi amma a da ne kuma mu ne bi Salman ce ya amuru bi sadaka yana cewa yi sadaka yuragibuhum ha yana kwaɗayin da su kan yi sadaka sai idza jama'u wuce shay'an idan sun tara da na nazaru idan su yi shi da take wa shi kudan ba zai aikin da shi ba ba zai ba miskinai ba ya ce har sai da ya tara su guda bakwai na zinare da azurfa ana tarawa yana goyewa shi sa in sun mutu zai ka je shi da ake bari ba kaɗan kare cewa a magabtu magabtan shahida sai na tsane shi tsana mai tsanani saboda abin da rabi na shi ke sannan sai ya mutu shi kiristoci suka tare da su miki bayan ya mutu aka zuwa abin da yake shi kalmar yake wannan mutumin ba a mutumin arziki ba ne yana ta ku yi sadaka amma in kun tara sun ce ki tarawa baya ba miskinai ko mai ku zai ce miskinai za a ba in ya tattara baya ba muridan sire ya haɗe ya haɗe kayan shi yadda ta ya kai da sani sai ce ni zan nuna muku inda duke ce sai da suka je nuna musu wajen suka fito da turu da bakwai cike da zinare da azurfa da suka gare suka ce wallahi ba za mu bige shi shi mutumin banza ne ya gaji aka ka tsire shi a bayan gari kuma sai ya ne suka sa duwatsu suka suka jefa gawon shi Kuma ya ce suka zo da wani mutum suka sanya a matsayin shi. Ya ce فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا ألعب ليلا ونهارا منه سنوي شيء من شغل المسلم بالعبادة يقول الدنيا da tsoron lahira da san zuwa lahira ya samu abin da ke gurin Allah irin wannan mutum shi ke sai na so shi so shi ya zauna tare da shi har sai da ya zo zai bar jiya. sai na ce ina tare da shi har ina ka mai tsanani gashi abin da zai same ka yaro zai same ka gashi ma'ana kana kan ciwon ajali kullum ba kake min wasiya da ba kake umarni na ke ce to wannan danawa a yau dai a bayan kasa ban san wanda yake kan abin da nake kai ba duk mutane sun halaka sun canza kamar abin da ya kamata zama a kai sai wani mutum guda ɗaya a garin Bauchi Bauchi na iya Iraki sai sai shi ne wani yana kan abin da nake fi da haka idan na ba duniya ta kaso shi shi ce da ya mutu aka binne shi sai na tafi mauti Ta je na ce wane ya yi min wasiya yayin da zai ba duniya da zo ka ya gaya min kana kan lamari mai ne mai kyau ya ce sai ce tun zauna a gurin ya ce sai na zauna a gurin sai na gama ya fi na farkon addini da sauran Allah in ce bai daɗe ba shi ma ya mutu ya zo mutuwa na ce gurin wa zai min wasiya sai bayan na tambaye shi sai ce a bayan kasa ban san wani mutum da yake kan abin da nake kai ba sai wani mutum a nasibi shi ma su gari ne yace ka je ka same shi yace bayan ya mutu an binne sai na tafi nasibi na je na samu wannan na ba shi labari shi na yake da zauna a gurin yace da zauna a gurin shi shi ma sai na same shi kamar abokan shi zabe biyu mutum ne mai addini da tsoron Allah yace da yazo zai bar duniya shi na ce min wasiya sai sai to yanzu a bayan ta babu wani wanda ya rage da zan maka wasiya da shi sai wani mutum a Afuriya gare da shi ma a iya Sham a kasar Rome yace yana kan abin da muke kai in ka ga dama ka je gurin shi yace da ya mutu aka binne shi sannan yace sai na tafi Afuriya kun ga da garin ya zo Sham daga Sham ya tafi Mawfin daga Mawfin ya zo Nasibin daga Nasibin ya zai tafi Afuriya saboda neman gaskiya shi na je na zauna a gurin shi na same shi fiye sauran ma abokan wajen tsoron Allah shi ke har ma ne dan cikin kasuwanci ina neman hannu an ta zama ina da yan shanu da yan dabbobi shi ce shi ma shi mutuwa ta zo mai sai na ce masa in gurin wa za ka yi min wasiya shi ce to a bayan ƙasa yanzu ban san wani wanda yake kan abin da nake kai ba bari in ce ka je gurin shi babu sai ce amma in zamani ya tsari da kai in Allah ya ba tsawon kwana akwai na annabi da za a aiko da addinin annabi Ibrahim ya furuju bi ardi al-arabi sai zuwa kasar larabawa ma muhajaruhu ila aqim baina haqqatayn kuma zai yi hijira zuwa ga wani gari kanin harra guda biyu harra shine wani guri ne da yake da duwatsu bakaki da wani guri ne ƙananan duwatsu ke bakaki akwai hawa shafiya, akwai garbiya to madina ce ta ce zai zo a daidai wannan wurin da yake tsakanin hawa sai ne sai da kuma na kanu su tsakanin su akwai yan dalilai a gurin ini alama sun lana ba yana da alamomi ba sa buya ya akulu lahadiyya yana cin kyauta wala ya akulu sadaka kafin sadaka bai da ka tabaihi khatamul nubuwa a tsakanin ka ba dai shi akwai kan barin kansa kuma ke za muka ce Allah ya ba da labarin wannan tabbata cikin littafin da suka gabata fa idan safa atal haqa bi tilkal a fa'al in za ka iya zuwa wannan garin garin laraba inda ya fata ya maka da ita zai hijira kuma da jika shi ne wanda zai ya fi kowa alheri shi yadda Allah ce Allah zai na azai na mumul kitaba ya arifuna hu kama ya abu da abu. ko kaga shi bai da tun manzan Allah da ba aiko shi da yake fara sibobin manzan Allah yake da ya mutu suka binne shi na zauna a kuriya don abin da Allah ya kaddara yake sai wasu mutane daga na kan masu kasuwa ɗan kasuwa suka zo sai sai ku ɗauki da zuwa kasan laraba mana kuma ku sha runa da dabbobi na ku kai da can shi suka ce to shi ke da za mu kai ka ke a da'ira bala ko wajin kuma irin su wuri da ake kira wajin kuma wajin kuma wani guri ne tsakanin shi da madina kilomita ɗari uku da wani abu yanzu ana kiran gurin al'una yana arewacin madina tsakanin shi da garin madina kilomita ɗari uku da hamsin da wani abu yanzu suna gurin al'una to shi da suka zo wannan gurin mu bikin ta zalunce ni ji karman fa ba ko ni min rajulin ya unci ina cikin ta sai da shi zan bawa mun wani bai gudu kun ga da shi amma yanzu ta kushi ya biya su lada dan suke ta sanarwa da suka zo wajen kura shi suka kai da shi wurin wani mutum da ya hude suka ce wa ne suka sai mai yace sai na zama a gurin shi yace da na lura sai na da bai sai na ce Allah ya sa ne garin da aka yawo wannan mutumin zai fito saboda ya ga da bai da aka kwatanta mai yace wata rana ina gurin wannan bai hude ina mai aiki sai ga wani ta faffan ya zo yace shi kuma ya zo daga kabilar bari kuwaita daga garin madina haka da ya zo Fafda a min sai ya saye ni kuma idan Allah ya rufe al'amari sai ya bude hanyar shi yanzu ya an sai da shi ta gurin bai bude to wani bai bude daga bani kuraiza shi kuma bani kuraiza a madina suke zaune sai ta gurin wanda kan nan babban shi ne ɗan uwan shi ne sai ga Salman sai sai sai wanda da shi sai aka sai mai da Salman Ba a ta bada ni gidan Madina sai ka da Madina Ya ce fa wallahi ma huwa illa in ra'aytuha ce wallahi ma huwa illa an ra'aytuha ina ganin Madina fa arastu hadi bi ba. sai na gane ita ce saboda sai ba ta gaya mu yace sai na zauna a ciki yace sai aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka tsawon shekarun da yi ba ƙara jin labarin shi mana ta daddara aikin bauta da ke hijira zuwa Madina yace wata rana ina kan kishiyar Jamilu yana aiki yace sai na ji wani ya zo yana wa ubangidana قاتل الله بني قيلة yana ce Allah ya la'anci laraba wannan yana nufin mutanen Madina da kamar ana ana dangana zuwa wata mace aina ana ta cike zuwa ku gaba daya sai ce Allah ya la'anci waɗannan mutanen wallahi innahum yamtami'un al-ana bi quba wallahi da kusan sun taru a quba ala rajulin karima min makkah yau wai saboda wani mutum da ya zo yau daga makka ya tsumuna annabi nabi suna cewa wai annabi ne suna can sun taru a kai shi kuma manzo Allah ku bai fara zuwa musulman yana kan bishiya yace ina ji sai na kama kasarwa yace sai da sai da na ɗauka ma wallahi nan ba kan uban na. sai na tsako sai nake cewa wannan mutumin ma za ta kuru ma za ta kuru sai kake cewa ne sai ke cewa ne Ya ce uban na ya fushi sai ya mun tutu kuma ce ya naushe ni naushi bai tsanani sai kada ka wani haza ina kai ina wannan akmin ala amali ka ci gaba da aikin sai ce ba ko dai ina so dama in tabbatar dai da abin da yake faɗa in to a lokacin ina da abin da na tsara da yamma ta yi na tafko sai ya zo inda manzon Allah yake a kuma sai ya shigo inda manzon Allah yake sai ce ya sai ce masa labari ya ishe da kai mutumin kwarai ne shi kuma da ya manzon Allah Ko tare da kai ga wasu sahabbai baki to a wannan abin da nake da shi ne na kawo sadaka shi ne zama karanta ce sai na ga kuya ya mutunta an baiwa ce sai na bashi sai manzon Allah ya ce safe kuru ku ci wa afi tsaye da ku fa nabiya ku manzon Allah ya saba cin shi bai kuma kun ci bai da fi hazi wahida ni da mai yace abu ta ta sai na ce dai kenan ya ga alama dai Ya ce sai na tafi sai na tara tara wani abu sun fi manzon Allah ya bar ku baya kuma cikin garin Madina sai na zo sai na ce masa na ga sai ba ka cin sadaka amma ga kyauta na girma ba sai yace fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam minha sai bazan Allah yake wa amara ashabahu fa akala ma yace sahabbai su shi. yace da daga ne sai ce hazani yanzu na samu bi ke yace sai na zo manzon Allah yana ku sarkar ya ga wata jana'iza ta sahabai yana da wani bayani zana da bayani guda biyu a tare da shi yana zaune cikin sahabbai ne sallama suke sai na zo daga bayan shi na tsaya shi bai fi a dan shi zan ga wannan tambayar annabta da aka yi ce da manzan Allah ya dara koma baya sai ya gane abin da nake so in gani sallallahu alaihi wa sallam ya ka nan da rance manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya kuje wannan mayafin nashi sai ya kuje garban ya ce yana juyawa sai na ga wannan abin ina ganin tambarin sai na gane ya ce ce na rufe manzan Allah na rufe shi yake sai manzon Allah ya ce ta Hauwa. Allah ya ce dan maza yake sai da maza na zauna gaban manzon Allah sai da ba shi labari na kaji kamar yanzu yadda nake ba ku labari kamar yadda nake ba ku labari ya sai mana amma sai ba manzon Allah labari kaji kaji sai kuma ya cika da bauta har ma'ana yakin madar aka yi yakin madar bai ne ba yana cikin aka yi yakin koli da ke ba sai wata rana maza Allah ce mai kasu ya Salman ka nemi a rubuta ma bukata ma a rubuta ma manza shi ce sai aboki na rubuta mun banza ma'ana ba gidan ya rubuta mai fansa ya tada biyu gidan da biyu ya dari da zai tsaya ya rene su ke ciki sai ka za su ya kawo ido da sannan kuma ya kawo kukiya arba'in kukiya ma aure ne na azurfa da zinari ya kawo arba'in aure ne na azurfa shi ce sai manzan Allah ya ce a safe ku taimaka masa ya ce sai sabin da nan da taimaka. maka wani ya kawo jiki talatin wani ya kawo ishirin wani ya kawo sha biyar wani ya kawo goma ya ce kowa ya bada abin da zai ba sai da aka haɗa min shiri na gindin da biyu guda ɗari uku sai maza Allah ya ce kai salman je kai sun rami inda za ka kawo wannan dalilin idan ka gama ka sanar dalilin zan sanya da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ce sai da ne sabin da ke ba samun aka haka ramin yake da na gama na zo na baki labari sai manzon Allah ya fito sai in fesa masa iri sai ya saba? sai in fesa masa iri sai ya saba? Yake duk da ba dai manzon Allah ya saba, kuma ba guda ɗaya da tafi ko wace ce da tafi yace da dai na hada wannan iri ko na kai wa gida na nake da shi Ya haka yanzu ne ya rage iya arba'in da nan bayan shi yace wata rana sai aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani tuli na zinare kamar kwancin kamara da kwanta ta da zinare yake ce zan Allah ce ba fa alar fari ne yin bukata wai wannan mutumin bari kan wanda aka yi ne ban sa ne yake gini yaya me ake gini sai ce ba ne ce ce aka kira wani sai bazan Allah ce ko za a fi yi don wannan abin da aka ba ce ha min ma a daika ya san ba sai ka biya za a ya ba shi kyauta saboda manzon Allah ne mai hanana shi mutum ne mai hanana ko mutum ne ba diyana zuciya ta tsaga ana ga kyakkyawar amana shi ne taɓa alƙawari ya saba ba sallallahu alaihi sallam, ya fi kowa bai da koyi aikowarsa duhu ta yayi zuciyar kowa ta yayi masu ba mai ba da kare ga kyauta ba da farmato ba ya kama za a ga nan da ya ce ɗauki ka je ka biya Salman ya ɗauka ah. ya ce wa aina taqa hadhihi mimma alai ya lalla. yo wannan me a kan abin da yake na sai manzo Allah ya ce khudha ka karba fa inna Allah sayu'addi a anka Allah ce biya maka da wannan abar Ya ce sai da ɗauka ya ce da dinga aura sai ce wallazi nafsu Salman bi yadi na rantsi da wannan ran Salman ke hannunsa Ya ce sai da na kirga dukiya guda arba'in da biya na biya wannan ubangidan na gaba daya daga nan sai ya zama na da ke zama na yanzu ya sami yanci don haka dukkan wannan babu wani guri da bai halatta tare da Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan kisa ce Imam Tirmidhi ya kaito mana wani bangare na ta a cikin wannan littafi saboda Salman yana cikin waɗanda aka gaya musu manzon Allah yana da katamin nubuwa kuma za su gane manzon Allah ta hanyar wannan katamin nubuwa nashi ya aka yi da dai na bayan manzon Allah na ga wannan daga nan yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ganin anan ya kamata mu dakata saboda korewar lokaci ta tsaya ne sai za mu amsa cikin tambayoyin da suke wurin mu na sakin ne ya gabata iya sun Allah kan wani lokaci za mu dora wannan mai tambaye ce dan Allah malam menene ma'anar sunan yasir ban san ma'anar sunan yasir ba shi shi ina asalin shi suna ne amma ban san asalin inda aka samo shi ba yace ya ji waɗansu mutane suna cewa ya yasir arafa ko menene ma'ana arafa din arafa din suna ne yasir arafa din sunan wani ɗan ba falastine ne ɗan gwagwarmayar neman yancin falastina wanda ya rufe shekarun da suka gabata shi da cewa yasir arafa din ba suna shi wani na hakika suna ne wanda ya shahara da shi a duniya na gwagwarmaya kuma akwai mutane da suke shahara da suna na gwagwarmaya cikin 'yan gwagwarmaya ko gwagwarmaya ce gwagwarmaya ba ta haɗin sunan suna hakika kuma irin wanda suke falafin din da wasu ba sunayen su bane shi su koyi sunayen su kamar fitattun yan wasa ne irin na turai da indiya da mai wasu sunayen da za su yi ba sunayen su bane ko ya sa sunan ya sa sunan umar shi wani abu daban suka ce sunan ya sa arafat sunan shi abdurrahman abdurrahuf arafat abdurrahman abdurrahuf arafat shi ne sunan shi amma kaga ya shahara da yasir arafat aka kuma ri har ya fatoriya wannan dai ne ma'anar yasir arafat sunan wani ta ba na siyasa ne amma asalin sunan zan ce maka da asalin inda ya ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya السلام عليكم ورحمة الله